A jawabin da ya yi ta kafar talabijin mallakar gwamnati a yammacin jiya Litinin, Makisal ya bayyana cewa ba zai shiga zaben shugaban ƙasa na Fabrairun 2024 ba, duk da cewa kundin tsarin mulkin Senegal bai hana masa shiga wannan fafatawa ba in ji shi. Faluge wani dan Senegal da ke zaune a birnin Yamai, wanda ya nuna gamsuwa da sabon matsayin na shugaban ƙasarsa, ya fara da jan hankali akan maganar mutunta doka. da su présenter. ya ce cewa yana da 'yancin shiga zaɓe ba gaskiya ba ne kundin tsarin mulkin ƙasa ya fayyace komai a fili wa'adi biyu kawai zai yi ke sauka ra'ayina akan matakin da ya ɗauka shine cewa hankalina ya kwanta saboda a yanzu muna da tabbacin za a samu canji domin bayan kowace shekara goma ya zama wajibi a sake shugaban ƙasa ko kuma sabuwar gwamnati haka abin yake a kowace ƙasar demokradiyya. Badira Diaw ɗan Senegal mazaunin birnin Yamai shi ma na ɗaukar sabon matsayin na shugaba Macky Sall tamkar wani yunkurin yayyafa ruwa a wutar rikici da ke ci a ƙasar saboda halin rashin tabbas ɗin da aka shiga a baya kan hasashen shirin shigarsa zaben da ke tafe. ya ce wannan mataki abu ne mai kyau a kowace ƙasa muddin ana son ci gaba dole ne shugaban ƙasa ya ɗauki matakin wanzar da zaman lafiya. Mu da ke ƙasashen waje, hankalinmu ba zai taɓa kwantawa ba matsawar ƙasarmu na cikin yanayin hargitsi. To sai dai Falugai na mai gargadin ɗaukacin 'yan siyasar Senegal da ma al'ummar ƙasar baki ɗaya su yi taka tsantsan saboda a cewarsa jawabin na Makisal na ɗauke da wasu bayanan da ya yi a dunkule. saboda haka kokowa bata kare ba musamman idan aka yi la'akari da kalubalen shari'ar da ke gaban jigajigan 'yan hamayya. Dans son message, il disait, il va prendre toutes les décisions décisives sur judiciaire. ya ce a jawabinsa ya ce zai ɗauki dukkan matakan zartar da doka da hukunce-hukuncen shari'a abin da ke nufin yana da wata manufar ɓoye saboda haka ni ban bashi yarda kwata-kwata ba mafi kyau shine a bar kowane ɗan takara ya shiga a fafata da shi domin 'yan senegal ne ke da 'yancin zaben wanda suke so ya shugabance su ba shugaban ƙasa ke da hurumin zaɓar musu abin da ransa ke so ba. Shugaba Makisa Faisal wanda ke gabda da kammala wa'adin sa na biyu na ƙarshe ya aiwatar da gyaran fuska wa kundin tsarin mulki a shekarar 2021 abin da ke nufin daga yanzu shugaban ƙasa zai yi mulkin tsawon shekaru bakwai sau ɗaya tak a maimakon shekaru biyar sau biyu matakin da ya haifar da dambarwa haɗe da ƙazamar tarzoma domin a tunanin 'yan hamayya take-take ne irin na yunkurin tazarce kamar yadda 'yan magana ke cewa ne sanin hauka zub da miyau Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.